يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين السلام عليكم ورحمة الله شيبر الدين المسلمين تدار الإسلام ولكي شاكو ميلان بأي شاشدة لو شوفين كومبلس دورة رنبا ونونتي kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ke farin cikin gabatar muku da kammalan tafsirin wa'azin ramadana na shekarar hijira 1433 wanda dr sani umar rijiyar lemo ya gabatar a garin bauchi sheikh bismillah daga alhadith kitabullah muhammad الهدي هدي محمد صلى wa sallam wa وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka yan uwana assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna yi wa Allah ta'ala godiya bisa ni'imominsa waɗanda ba su da iyaka ni'imar musulunci ni'imar rayuwa ni'imar lafiya da Allah ta'ala ya mana sannan kuma ga ni'ima ta wannan watan ramadan da Allah ta'ala ya nuna mana shi lafiya sannan kuma ga wata ni'imar ta haɗa mu a wannan guri a wannan masallaci mai albarka waɗannan duk ni'imomi ne masu yawa wanda ba za mu iya lissafa su ba wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha muna yi wa Allah ta'ala godiya bisa ga waɗannan ni'imomi da ya mana da waɗanda zai yi mana nan gaba wannan tafsiri insha Allah a cikin waɗannan kwanaki masu albarka za mu yi karatu a cikin ayoyin da suka sawwaka a littafi mai tsarki a cikin suratul nahl wannan tafsiri a dori ne akan abinda aka sani eh, Sheikh Jafar Mahmud shi ya fara yin sa a garin Maiduguri da jihar Bauchi har Allah ta'ala ya karbi ransa muna fatan Allah ta'ala ya karbi shahadarsa sannan kuma na dora bayan shekara goma sha hudu yana yi muka dora muka ci gaba a har zuwa shekara ta dubu biyu da goma tun daga shekara ta dubu biyu da bakwai da takwas da tara har zuwa da goma shekara hudu sannan kuma Allah ta'ala ya nufa a waccan shekarar da ta gabata ba mu samu mun yi ba amma ubangiji ta'ala sai ya nufi wannan shekara za mu yi shi ne a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi kuma babu bambanci tsakanin maiduguri da bauchi da kano da katsina da sakkwato da zamfara da dukkanin garuruwan musulmi duk inda musulmi suke abu ɗaya ne وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون saboda haka mu al'umma ɗaya ce abu ɗaya ne tsintsiya ce maɗaurin ki ɗaya saboda haka babu bambanci a fara a kano a ƙarasa shi a bauchi ko a fara a katsina a ƙarasa shi a zamfara duk mu ne muke kayan mu abinda aka yi shi a nan za a ji shi a kano za a ji shi a katsina za a ji shi a sokoto za a ji shi a borno za a ji shi a duk sauran garuruwa har ma kasashen da suke makotaka da mu saura ka duk abu ɗaya ne kawai dai dan matsawa ne kaɗan daga nan a matsa can kuma yadda bahaushe yake cewa mai rai ba ka raba shi da motsi to haka allah ta'ala ya kaddara a wannan shekarar ta 2012 ko kuma shekarar hijira ta uku? za mu yi wannan karatun a wannan masallaci mai tarin albarka masallaci wanda ba wannan ne karan farko da na shigo shi ba mun sha zama a wannan masallaci mai darussa tun shekaru ma da suka wuce da yawa kuma nan da watanni kaɗan da suka wuce baya mun haɗa wannan masallaci mun yi darussa a cikin alfiyatu suyuɗi don haka ba tare da mun ci lokaci da yawa ba za mu yi karatu a cikin suratun nahal kamar yadda muka faɗa daga farkon sura yau muna ɗaya ga watan ramadan hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama 1433 wanda ya zo daidai da ashirin ko ga watan bakwai meladiya ta 2012 muna tare da alam suna cikakke abubakar muhammad ibrahim muna tare da malam abubakar muhammad ibrahim wanda fuska ce ba boyayya gare ku ba shi zai karanta mana abin da ya sauwaka na ayoyin da za mu fassara a wannan zama da fatan Allah ya ba mu dacewa bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون نعم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل haka aka kira wannan sura da wannan suna suratul nahli saboda a cikinta Allah ta'ala ya yi maganar annahal annahal shine kudan zuma Allah ya kira wata da surar kudan zuma saboda a ciki ne kawai wannan suna na annahal ya zo cikin alkur'ani gaba daya saboda haka sai ubangiji ya zaɓi wannan suna wannan kalma da ita ce sunan wannan sura ayar da take cewa wa auha rabbuka ila an-nahli an tattakhidha min al-jibali buyutan wa mimma wa min ash-shajari buyutan wa wannan aya ita ce ta zo da sunan an ita ce kuma aya ko kuma in ce aya wannan suna bayan wannan ana kiranta da suratul ni'am suratul ni'am wato surar ni'imomi domin a cikinta Allah ta'ala ya ambaci ni'imomi da dama da yawa dan adam daga halittar samai da ƙasa ni'imomin da suke sama da wanda suke ƙasa da wanda suke halittar a shi kansa dan adam da abinda Allah ta'ala ya azurta shi da shi na hankali da kuma abinda ta'ala Allah ta'ala ya bashi wanda zai ci ya sha da kuma dabbobin ni'ima da ubangiji ta'ala ya wadan ya hore wa dan adam wanda a ciki zai samu abincin da zai ci ya samu abin zai yi sutura ya kuma hau waɗannan ni'imomi masu yawa da ubangiji ya ambata a cikin wannan sura ta sanya wasu suka kira wani suratul ni'am amma dai abinda yake a cikin littattafan a cikin masahi da kuma littattafan tafsiri da littattafan sunna gaba daya abinda ake kiranta da shi shine suratul suratul suratul nahl wannan sura sura ce makkiya wato sura ce da aka saukar da ita kafin hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama zuwa madina wannan shine maganar mafi yawan malamai jumhur kusan abinda kowa yake faɗa kenan cewa wannan sura sura ce makkiya kuma ita ce ruwaya da aka yi daga abdullahi dan abbas da abdullahi dan zubair radiyallahu ta'ala anhuma wasu malamai sun ce banda ayoyi uku na ƙarshe ayoyi uku na ƙarshe wasu malamai suna cewa ayoyi ne da aka saukar da su a madina bayan annabi sallallahu alaihi wa sallama an gama yakin uhud zai koma gida bayan an kashe bambansa hamza da sauran da wasu musulmi kuma aka yi gunduwa gunduwa da wani bangare na gaɓoɓinsu wanda ya sa annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ci alwashin cewa shi ma duk sanda Allah ya bashi nasara akan kafirai to shi ma zai rama abin da aka yi ga ga uwansa da kuma wasu daga cikin musulmi to shine Allah ta'ala ya saukar da ayoyin karshe na wannan sura fa in aqamtum fa aqidu bi misli ma uqibtum bih wa la in sabartum la huwa khairul lis-sabirin wasbir wa ma sabruka illa billah wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhayqin mimma yamkurun inna Allaha ma'a alladhina ittaqaw wal ladhina hum muhsinun waɗannan ayoyi guda uku dukkaninsu suna lallashin annabi sallallahu alaihi wa sallama ne da yayi hakuri akan abin da aka yi masa wanda kuma kun ga suna da alaƙa da abin ya yi alwashin zai yi ya ce alkawarin zai yi cewa zai yi ramuwa Allah ce in aqabtu in aqabtu fa aqibu bi to kaga waɗannan ayoyi sun sauka kenan a bayan bayan hijira saboda haka madaniya ne to banda su akwai wasu ra'ayukan da wasu malamai suke faɗa cewa aya farko har zuwa aya ta arba'in makkiya ce amma daga kan aya ta 41 har zuwa ƙarshen sura madaniya ne da kan inda Allah ke cewa allazina hajaru fillahi min ba'di ma zulimu yadbawi annahum fid dunya hasana wal ajru al akhirati akbar law kanu ya'lamun ce wannan aya daga kanta har zuwa ƙarshen surar ayoyi ne madaniya wato a madina aka saukar da su amma dai abinda ya fi shahara ko kuma malamai suka fi ambato shine cewa sura ce makkiya in banda waɗannan ayoyi uku na ƙarshe waɗanda suke magana akan wani abu da ya faru bayan yakin uhudu wannan wannan sura ta sauka bayan suratul anbiya bayan saukar da suratul anbiya gabanin saukar da suratul alif lam a ɗan tsakankanin nan ta sauka a bisa lissafin jabir ibn zaid wannan sura ita ce sura ta saba'in da biyu a jerin gwanan saukar surori na alkur'ani mai tsarki kuma adadin ayoyinta ɗari da ashirin da takwas ne abinda wannan sura take karantarwa shine irin abinda sauran surori da Allah ta'ala ya saukar a makka suke karantarwa suna magana ne akan manya-manyan matsaloli na aƙida wanda kuma kun san wannan shine abinda surorin makka suka fi ba da ƙarfi a kansu suka yi ta tattaunawa sha'anin aƙida abin da ya shafi ɗayantakar Allah da cewa shi kaɗai ne ya cancanci a bauta masa kuma shi kaɗai ne wanda ya cancanci a nufe shi da dukkan wani abu na ibada domin shi ne shi kaɗai tilo ya yi halitta tun daga halittar sama har zuwa halittar dan adam har zuwa halittar abin da yake kasa da haka da ubangiji shi yayi su dan haka shi kadai cancanta a bauta masa da kuma batun wahayi wanda kafirai a lokacin ake ta kai ruwa rana da su ana ta ta ruwa da su akan batun wahayi shin wahayi da annabi sallallahu alaihi wasallam yace ana yi masa gaskiya ne ko ba gaskiya bane a wannan lokaci suna ta rigima da annabi sallallahu alaihi wasallam akan wannan to alqur'ani yayi ta sauka domin ya tabbatar da gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa abin da yake faɗa na wahayi gaskiya ne kuma Allah ta'ala shi ya aiko shi da wannan wahayin ba shi ya naɗa kansa ba ba kuma wasu manyan gari ne suka naɗa shi a wannan matsayin ba Allah ta'ala shi ya naɗa shi a shi kuma abin da yake faɗa ɗin gaskiya ne to sura ta yi mu'alajar wannan bangare ta kawo hujjoji don su tabbatar da haka kamar yadda sura ta yi magana akan tashin alkiyama wanda shi ma kun san abin da aka yi ta gumurzu da ainihin su abu jahal da manyan kafiran ƙurashawa ƙananan su a kan su yadda cewa bayan an mutu allah ta'ala zai sake tare da wannan duniya ya raya ta a dawo a yi hisabi to wannan su ma suna ga kamar ba zai yiwu ba ya za a yi mutum ya mutu ya rijige ya zama kashi ya zama ainihin ƙasa ya zama turbaya kuma a ce a sake halitta sai ya miƙe ya koma mutum kamar yadda yake da suna ga wannan hankalinsu ba zai karɓa ba to a nan ma surar ta yi kokarin wato bujiro da dalilai domin a gamsar da su akan gaskiyar hakan sannan bayan wannan akwai bayan waɗannan manya-manyan al'amura na aƙida da surar ta yi magana a kansu akwai wasu wanda abubuwa da su ma suna da alaƙa da aƙida wanda surar ta yi magana a kansu kamar alaƙar da take tsakanin addinin annabi annabi ibrahim da addinin annabi sallallahu alaihi wasallam wato addinin da annabi ibrahim ya zo al-millatul hanifiyya shi ne abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da wani abin da su sun yarda cewa wani abu ne mai daraja domin sun yarda cewa annabi ibrahim kakansu ne suna girmama shi don suna girmama abinda annabi ibrahim ya zo da shi ga ka'aba nan tare da su suna yin tawafi suna girmama ta duk da cewa sun cakuɗa abin sun gauraya shi da sha'anin shirka to abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi wato ɗori ne ƙari ne akan abin da annabi ibrahim ya zo da shi na tauhidi saboda haka ba wani abu da su ya zo da shi sabo ba to surar ta fito da alakar da ke tsakanin annabi sallallahu alaihi wasallama da annabi ibrahim alaihi salam kamar yadda ta yi magana akan irada ta ubangiji da kuma irada ta ɗan adam iradar ubangiji shine a bauta masa shi kadai kada a bauta ma wani ba shi ba a cewa dukkan wani abin da yake shirka ne ko saban Allah ko kaucewa hanya irada dan adam kuma ubangiji ya ba shi cikakken zaɓi ya zaɓi wannan ko ya zaɓi wannan inda ya ga dama ya zaɓa illa iyaka dai ya san sakamakon kowane zaɓi da yayi in yayi kyakkyawan zaɓi ya samu kyakkyawan sakamako in kuma mummunan zaɓi yayi ya gamu da mummunan sakamako sauraka kissa ta yi magana akan imani ta yi magana akan kafirci ta yi magana akan shari'a ta yi magana akan bata sauraka akwai wanda za su zaɓi imani su zama mumini akwai wanda za su zaɓi kafirci zama kafirai akwai wanda za su zaɓi shiriya su zama shiryayyu akwai kuma wanda su bataye bata za su zaɓa za haka su zama batattu saboda ka iradar ubangiji shine iradar ta diniya shar'iyya ita ce imani da kuma shiriya Wacce kuma irada kauniya wacce abinda dan adam ya ga dama ya zaba wa kansa to ita ce ita ce kafirci da kuma da kuma bata sannan a kissar ta yi magana akan aikin manzanni wato sura ta yi magana akan aikin manzanni abinda manzanni suka zo da shi na shirya da kuma yadda mutanensu suka yi ta ƙaryata su kuma da sakamakon da ya biyo baya ga waɗanda suka yi imani da kuma waɗanda suka ƙaryata kowanne da irin sakamakon da Allah ta'ala ya nuna mishi tun a nan duniya kamar yadda surar ta taɓo maganar hijira da kuma fitintunu da suka yi ta samun musulmi kafin su yi hijira saboda sun ce sun yi imani da Allah suka yi ta gamuwa da da abubuwa na tashin hankali da ɓacin rai iri-iri nan ma surar ta yi tsokaci akan wannan kamar yadda bayan maganar aqida kuma surar ta taɓo maganar abin da ya shafi kyakkyawan zamantakewa da halayya ta bil'adama wacce ya kamata ya zama a kanta kamar abin da ya shafi adalci kamar da abin da ya shafi ihsani kamar abin da ya shafi ciyarwa da abin da ya shafi cika alkawari da abin da ya shafi kyawawan halayya waɗanda a ƙa'idar musulunci ana gina kyawawan halayya ne akan aƙida mai kyau wato halaye na ƙwarai ba za su samu ba sai in akwai aƙida mai kyau idan duk yadda mutum ya kai ya kyautata halayyarsa idan ba ya da tushe mai kyau wato babu aƙida mai kyau to halayyar za ta an samu matsala kuma ƙarshe ko da ya yi wasu abubuwa wanda za ka ce masu kyau ne da ya kamata ɗan adam ya yi to za ka samu waɗannan abubuwa ba za su amfane shi lahira ba saboda ba a gina su akan aƙida ba don haka sai surar ta yi magana akan aƙida sai kuma ta haɗa da magana akan abin da ya shafi zamantakewa da halayya da ɗabi'u masu kyau don a san cewa mai cin gajiyar ɗabi'a mai kyau ko halayya mai kyau a ranar gobe kiyama shine wanda ya ya gyara aƙidarsa ya je wa Allah da kyakkyawar aƙida to banda waɗannan akwai abubuwa da sura ta yi magana a kansu wanda amma dai a jumlace a dunkule waɗannan su ne abinda za ka iya cewa surar ta taɓo don haka sura ta yi magana a kan irin abinda ayoyin a surorin madina suka surorin makka suka rika magana a kansa na aƙida ubangiji ta'ala ya buɗe wannan sura da faɗarsa a ta'amurullahi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun ata amrullahi al'amarin Allah fa ya zo fala tasta'jiluhu dan ka ku gaggauto da shi subhanahu wa ta'ala amma yushrikun tsarki Allah ta'ala ya tsarkaka ya ɗaukaka gabarin abin da suke haɗa shi da shi na shirka wato ubangiji ya buɗe wannan sura da ata amurullahi sura da suke gabaninta ta kare da wa'amu rabbaka hatta ya ka bauta wa ubangijinka suratul hijr ka bauta wa ubangijinka har yaqini ya zo maka yaqinin nan kuma shine mutuwa shine abinda in ya zo wanda ma bai yarda akwai mutuwa ba dole ya yarda domin ga ta nan yanzu yana ganin ta gadan-gadan ya dirfafe ta saboda haka Allah ya ce kai ta bautar ubangijinka har mutuwa ta zo maka al yaqin ana ana nufin mutuwa ba kamar yadda wasu ke to al yaqin shine ka kai wani mataki da ba sai ka bauta wa Allah ba da za a yafe maka da bautar Allah wannan wannan ba wannan bata ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya fassara al-yaqin da mutuwa lokacin da Uthman ibn Mas'ud ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa amma Uthman faqad ja'ahu al-yaqin min rabbi amma Uthman yaqini ya zo masa daga ubangijinsa wato ya rasu to ubangiji ya magana da a ƙarshen surar, suratul hijr a wannan surar da ta fara sai ta fara da ata amrullahi al'amarin Allah ya zo wanda kamar da malamai suke cewa wanda duk ya mutu alkiyamarsa ta tsaya man mata faqad qamat qiyamatuhu in dai mutum ya mutu to shi alkiyamarsa ta tsaya tunda shikenan sun yi ban kwana da duniya kuma babu sauran dawowa ya shuka wani abu abinda ya shuka shi zai girba don haka shi kamar alkiyamarsa ta tsaya ne don haka suke kiranta alkiyamatu sura wato ƙanƙanwar kiyama filan wato mutuwa alkiyama ce amma kankanuwa domin babba alkiyama din wannan ta wuce gaban biyar da zaka sufanta ta sai dai ka bari sai ta zo kuma kawai ka ganta to bayan an gama ya gama ya rufe da maganar alkiyama babba sai aka bude da babbar babban magana kuma a ta'amurun lahi al'amarin Allah fa ya zo saboda kasancewar kamar da muka faɗa wannan sura mafi yawan abin da sura ta tattauna a kansa shine batun tsawatarwa mushrikai game da shirka cewa su bar shirka da duk abin da yake da dangantaka da shirka su ga sun kaurace masa da kuma yi musu gargadi da jan kunne akan irin abin da zai iya samun su na mummunan ƙarshe mummunan sakamako a dalilin shirka su kuma alƙiyama na akwai azaba ko Allah bai muku azaba a nan ba ko na ganin kamar kun sha to ba ku sha ba duk ranar da alƙiyama ta zo ta yi ta magana akan wannan wanda wannan magana akan ranar alkiyama wadda za ta zama ita ce take rarraba tsakanin karya da gaskiya wadda kuma ita ce za ta karya dukkan wani abu da waɗannan mutane suke ji da shi na alfahari ko suke ji da shi na mulki in alkiyama ya zo wannan abin zai kau kuma sai suke ganin cewa to gashi lokaci yana ta tafiya su ba su ga alkiyama nan ta zo ba anya wannan ba yana nuna cewa abin da ake gaya musu kawai goge ne ba ana dai kawai so a razana su ne a firgita su a tsorata su a sa su bar abin da suka gada kakanni da iyaye da kakanni wannan ne kawai ake so shi yasa ake ta musu magana alkiyama alkiyama wuta da da aljanna da kaza da kaza to duk sanda aka jima alkiyama bata zo ba sai su ci gaba da da nuna da nuna izgili ga annabi sallallahu alaihi wasallama kuma su rika kara sa shakka a cikin zukatan zukatan masu rauni sai a ci gaba da sa musu shakka ah, to ai gashi abin da ake faɗa din gashi har yanzu inda da gaskiya ne abin ya zo mana hakanan abinda annabi sallallahu alaihi wasallam yake nuna musu zai iya samun su na azaba ko a nan duniya Allah ya jarrabe su da wata fitina shi ma sai suke ganin kamar annabi ba gaskiya yake faɗa musu ba wato ƙarya yake gaya musu ko kuma kawai tsorata su yake kamar yadda kake za su ka tsorata yaron ka yana wani abu wanda kake so ya daina ka ce ya bari ga dodo nan kai din nan baka taba ganin dodo ba an ce ka samo dodon nan ko ka nuna dodon ba ka nuna shi ba to amma dai shi yaro ya yarda cewa tunda har ka faɗi dodo to akwai dodo saboda haka ya sai shi gaba da jin tsoro abinda yake sai ce ya daina saboda kar dodo ya kama shi to sai suke ganin kamar to ko ko faɗar alƙiyama nan da ake gaya musu kamar an saboda ta da dodo ne ba wani abu alƙiyama gashi lokaci yana tafiya ba su suna suna yi wa annabi sallallahu alaihi wasallama wato ƙalubale cewa in har gaskiya yake abinda yake gaya musu gaskiya ne to a musu ruwan duwatsu mana tun daga nan dan me za a bari sai ba sun je lahira wa qalu allahumma in kana hadha huwa alhaqqa min indik fa amtir alaina hijaratan min as-sama' aw i'tina bi'adabin alim ya allah ta'ala in wannan abinda yake faɗa gaskiya ne daga wajen ka yake to kai mana ruwan duwatsu ko ka zo mana da wata azaba mai daɗi to wannan duk ba komai ya ja haka ba illa jinkirin da suka ga an yi musu har zuwa wannan lokacin ba abin da ya same su to shine sai wannan surar sai ta sauka sai kuma aka bude ta da fi'ili mazi kamar abin ma ya zo ya wuce kamar an yi an gama a ta al'amarin Allah ya zo fa wato dan a nuna maka cewa abin nan ba makawa mai zuwa ne kama cire dukkan wani shakka daga zuciyarka kamar an yi an gama kamar yadda za ka ba wa wani mai himma umarni ya ce maka an gama tare da cewa gashi a gabanka bai ko motsa ba amma saboda ya ce ya nuna maka kira shakka abin nan an yi an gama to fa wannan maganar Allah ce wanda shi yake tsara komai kuma ya riga ya gama sa komai na ubangiji ya riga ya tsara shi ya rubuta shi illa iyaka kawai lokacinsa ake jira ba kuma wanda ya isa ya sa ubangiji ya gaggauto da abu kafin lokacinsa saboda haka Allah ta'ala sai ya bude wannan da cewa a ta fala al'amarin Allah ya zo don haka ku daina gaggauto da shi ubangiji ta'ala a cikin alkur'ani a gurare da dama ya ambaci kusantowar alkiyama ya ce alkiyama ta matso sa'a وانشق القمر اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون ubangiji ya nuna musu cewa alkiyaman nan ta matso kusa saboda haka lokacin ta kawai ake jira wa ma yayi ta fadar wannan a cikin alqur'ani cewa kusa take duk abinda kuma zai zo to kamar ya zo ne musamman ma wanda ubangiji ta'ala ya lokaci lokacin kawai ake jira idan lokacin yayi to kuma za a ganshi ya wakana don haka Allah ce fala tasta'jilu don haka kada ku gaggauto shi ma'anar kada ku gaggauto wannan abun ku ce yanzu yanzu nan kuke son shi kamar yadda kafirai suka nemo a kawo musu azabar yanzu yanzu nan <coughs> in gaskiya ce tare da cewa Allah ya sanya mata lokaci sai lokacin ya zo su ba su isa su sa Allah ya abin da ba shi ya tsara ba ya riga ya ce ga lokacin da za ta zo sanda kuma za ta zo musu ba zata za ta yi musu abinda duk zai maka ba zata to ya fi karfinka duk abinda zai maka ba zata ya fi karfinka ba yadda za ka yi da shi abinda zai ce da za a ce da kai ka shirya ne shine za ka iya ganin watakila watakila akwai wani shiri da za ka iya yi to amma abin ba zata zai zo maka ba zata din na a gurin Allah ya san ya san lokacin ya san sanda za ta zo wa yasta'jilunaka bil azab ولولا أجل مسمى la ja'ahumul azab wa la yatiyannahum baktatan wa hum la yash'urun ubangiji yace suna gaggauto maka da sha'anin azaba cewa a kawo musu azaba a kawo Allah ce walaula ajalun musammi la ja'ahumul azab ba dan ajalin da ubangiji ya riga ya sa ba ya kayyade shi to da azabar ta zo musu Allah ce wala yatiyannahum baghtatan wa hum la yash'urun kuma lalle tabbas hakika wannan azaba za ta zo musu a lokacin da ba sani lokacin da ba sa zato ba sa tsammani sannan za ta auka musu don haka gaggawan mai suke yi suna gaggawa azaba ne tana nan ubangiji ya tanade ta ba kafirci za su yi ba su ci gaba da kafircinsu akwai ranar kin dillanci yasta'jilunaka bil azab wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin suna gaggauto maka da azaba wato suna gaggauto wa to azaba ta zo musu to su sani jahannama tana nan tana kewaye da kafirai ubangiji ya tanade ta jira ake yi kawai zo duk wanda zai yi zai zai yi wato zai ci a gaggauto da abu shi yanzu yana ɗokin ma abin ya faru na azamar Allah ko alƙiyaman ma ta tashi maga duk abin da zai faru ya faru to wani alama ce ta cewa ba mumini bane mumini sai dai ji tsoron abin da zai faru mumini tsoro yake ji in iyaman nan ta tashi yaya zai kasance abin da yayi na alkhairi ya karɓi gurin ubangiji ko bai karɓu ba wannan ne abin da mumin yake ji amma ɗabi'ar kafiri shi ba wannan ne a gabansa ba dan yana ganin abin ba gaskiya ne. kawai goge ne kawai ana cika mutane fuska ne ake gaya musu wannan to amma ran da zai gani ran da zai raina a zakinta ran da zai fahimci cewa yi kure ran da zai nadama nadamar da baza ka ta amfane shi ba yasta'jilu biha alladhina la yu'minuna la biha amanu والذين آمنوا مشفقون منها Allah ce waɗanda ba su yi imani da alkiyama ba su suke neman alkiyamar ta zo su suke gaggauto ta amma waɗanda suka yi imani a tsorace suke suna cikin tsoro yaya za ta kasance Allah ce fala tasta'jilu wannan zamir zai iya komawa ga abinda ubangiji ya faɗa na ata amrullahi shine alkiyama din fala tastajilu ma'ana kada ku gaggauto shi wato ita wannan alkiyama din Zamirin zai iya komawa ga amrul da ubangiji ya faɗa wanda yake nufin alkiyama da shi zai kuma iya komawa ga shi ubangiji wanda aka faɗa a cikin siyakin ta amrul lahi fala tastajiluhu ai fala tastajilullah kada ku yi wa Allah gaggawa kada ku rika yi wa Allah garaji kuna neman ya gaggauto ya gaggauto ba a yi wa Allah haka sa'urikum ayati fala tastajilun Allah ce zan nuna muku ayoyi na haka ku daina mun garaji ku daina rawar jiki ku daina kankamba lokacin in yayi za ku gani ubangiji ya ce subhanahu wata'ala ta'ala amma yushrikun Sarki, Allah ya tsarkaka kuma ya ɗaukaka daga abin da suke haɗa shi da shi wato anan kamar wato da farko suna ganin yaushe ne alkiyama in gaskiya ce ta zo mana Allah ya ba su ansa kamar ta zo ne Allah ce a ta amurla alkiyama kamar ta zo ne da su daina gaggawa to kamar su nuna to in ta zo akwai waɗanda muke bautawa za su tsaya mana muna hada Allah muna bautar wasu abubuwa kuma waɗannan abubuwa da muke bautawa za su zamo mana masu cetonmu a gurin Allah ya ce ma na abu da hum illa na ila Allah zulfa ba komai yasa muke bauta musu ba sai dan su matsar da mu kusa da Allah su sa mu zama na kusa da Allah suna bauta musu da kulun haula shufa'una illa Allah suna cewa waɗannan su za su tsaya mana su cece mu a gurin Allah to duk wanda za a sanya shi shariki ga ubangiji ubangiji ya tsarkaka daga wannan ya tsarkaka da dukkan abin da yake shariki ne duk abin da za a ce tarayya yake da ubangiji Allah ya tsarkaka daga wannan saboda ubangiji ya fi karfin ya fi gaban ya riki wani shariki wanda har zai ce zai tsayawa mutum ya hana ubangiji yin abin da ya ga dama wannan ba zai yi ba shi yasa ubangiji ya ce rufe da wannan subhanahu wata'ala amma yushrikun kuma ƙarshen wannan ayar sai yake nuna daman ashe maganar da ake anan da wanda ake magana da su ba musulmi bane karshen ayar sai take nuna wanda ake magana da su ba musulmi bane domin akwai tattaunawa ta malamai cewa wannan falatus ta'jiluhu din musulmi kawai ko ko ah, kafirai kawai ko kafirai da musulmi ake nufi Kamar karshen ayar sai ya raba gaddama domin karshen ayar an rufe shi da tsarkake ubangiji daga dukkan wata tawaya da kuma abin da suke hada Allah da shi fala tastajilu subhanahu wa ta'ala amma yushrikun sannan Allah ce yunazzilu almala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun yunazzilu almala'ikata birruhi yana saukar da mala'iku tare da ruhi min amrihi na daga al'amarinsa ala man yasha'u min ibadihi a bisa wanda ya so daga cikin bayansa an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun cewa yi babu abin bauta da gaskiya sai ni don haka ku ji tsoro na. wato anan kuma ubangiji ta'ala sai bayan an tabbatar da batun alkiyama da cewa wani abu ne wanda babu kokonto yana zuwa sai kuma batun gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam ta zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam abin da yake gaya wa mutane na shi annabi ne gaskiya ne ba wani abu bane da ya shace da yake yake shaci fada a cikin sa ba wai shi ya ƙirƙira abin ba a gaskiya ne abin da yake fada wannan abin daga Allah yake wa ya aiko mala'iku ya aiko ko mala'ika ya aiko shine jibril yunazzilu almala'ikata birruhi min amrihi malamai suka ce almala'ika anan ana nufin jibril kuma an yi jam'in sa domin a nuna shine shugaba a cikin mala'iku duka don haka Allah ta'ala ya ambace shi da sunan mala'ika amma wanda yake saukar da alqur'ani ga annabi sallallahu alaihi sallam. yake Allah yake aiko shi da alqur'ani ya kawo annabi sallallahu alaihi wasallam shine jibril kamar yadda Allah ya ce innahu latanzilun min rabbil alamin nazala bihi ar-ruhu al-amin ala qalbika litakuna min al-munzirin bi lisan al-arabiy mubin dan haka ubangiji ta'ala yana aiko jibril ne da alqur'ani zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam to tunda haka ne ashe al-mala'ika anan ana nufin ana nufin jibril alaihi salam a siga a ka'ida ta larabawa sukan yi amfani da jam'i domin girmamawa inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun kaga duk siga ce ta jam'i amma anan siga ce dan girmama ubangiji don haka aka kawo ta da wannan siga din kamar inna anzalnahu fi inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatul mubarak ga duk ya zo da siga ta jam'i amma ba jam'in ake nufi ba Allah ta'ala daya tilo kwalci ake nufi da waɗannan ayoyi saboda haka anan ma mala'iku ana nufin jibril yunazzilu bin ruhi. ar-ruhu ana nufin wahayi ana nufin shiriya ana nufin gaskiya da Allah ta'ala yake aiko da mala'ika da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam an kirawo wahayi da ruhi domin shi ne yake raya ɗan adam shi yake raya zukata shi yake raya matattun zukata zuciyar ɗan adam matacciya ce idan babu shiriya ta ubangiji a cikinta duk yadda mutum yake ganin shi mai rai ne shi mai lafiya ne matukar babu shiriya ta ubangiji a tare da shi a zuciyarsa ta wannan matacce ne aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fi an-nas kama mathaluhu fi dhulumati laysa bi kharijin minha ubangiji ya sifanta wanda yake bisa bisa bata da cewa matacce ne wanda kuma ya samu shiriya ta ubangiji ubangiji ya sifanta shi da cewa mai rai ne aw man kana maitan fa ahyaynahu yanzu ashe wanda yake da yake matacce muka raya shi da mai Allah ya raya shi shine da da da wahayi da shiriya da Allah ta'ala ya aiko annabinsa da ita saboda haka ubangiji yana kiran shiriyar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ita da ruhi saboda dukkan mutumin da baya tattare da wannan shiriya to matacce ne ko da ka gan shi yana tafiya da kafafuwansa ko da ya fi ka lafiya matacce ne shi yasa ubangiji ya kirawo alqur'ani din ya kirawo wahayi din da ruhi wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasha ubangiji ta'ala yace wa kadhalika auhayna wa kadhalika auhayna ilayka ruhan min amrina haka nan muka yi maka wahayin ruhi daga al'amarinmu kaga anan wahayi na ruhi shine wahayi na alqur'ani shi alqur'ani ruhi ne shine rayuwa shi yake raya dan adam daga daga mutuwa ta halaka domin abin da yake kansa idan ba bai dace da wannan rayuwa to halaka ne mutuwa ne da haka duniya ba za ta yi rai ba sai da sai da wahayi shi yasa ubangiji ta'ala ya yi wa duniyar rahama ya aiko mata da annabawa har Allah ta'ala ya aiko da annabin karshe shine ma'aiki sallallahu alaihi wasallam dan ya zama shine zai zo da wannan rahama da za ta raya duniya gaba daya wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin saboda haka idan duniya za ta saki wannan wahayin to za ta koma cikin cikin halaka ne za ta koma cikin mutuwa ne za ta koma cikin eh, lalacewa da balbalcewa don haka riƙe alƙur'ani da aiki da shi shine rayuwar al'umma idan al'umma za ta saki alƙur'ani to shi kenan ta saki rayuwarta ta saki ruhinta kamar yadda ka san idan ruhi ya fita daga gangan jiki shi kenan sai da a kira mutum gawa duk matsayinsa duk girmansa sai dai a ce an kawo gawarsa shikenan ya tashi daga daga mutum ya koma gawa to haka haka haka dan adam yake dangane da haka zuciya take dangane da wahayi dangane da gaskiya duk zuciyar da babu gaskiya a cikin to matacciya ce ba za ta yi amfani ba don haka babu abin da zai raya al'umma sai abin da yake Allah ta'ala ya saukar da shi na wahayi na gaskiya a cikin littafinsa da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallam. ce yunazzilu almalaikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi ga wanda ya so daga bayansa wannan kuma martani ne ga su kafirai din waɗanda suke ganin dan menene sai annabi sallallahu alaihi wasallam za a ba wa wahayin in gaskiya ne ai ya kamata su ma a ba su in gaskiya ne Allah ya ba su ma abinda ya ba wa sauran annabawa su rika yi wa Allah irin wannan suna ganin cewa inda gaskiya ne su me suka yi wa Allah da ba za a ba su ba wa idza ja'atuhum ayatun qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rasulullah Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalata wato idan aya ta zo musu suka ga wata aya ƙwaro ƙwaro da ya kamata su yi imani da ita sai ce ba za su yi imani ba sai su ba an ba su irin abin da aka ba wa manzanni abin da aka ba wa manzanni wanda suke so a ba su shine manzanci wato su ma a naɗa su manzannin mana dan menene sai wani da wani aka zaɓa Allah ce Allahu Allahu ya al'alamu haythu yaj'alu risalata Allah shi yafi sanin inda ya kamata ya aje manzancinsa ba kowane Tom and Jerry bane Allah ta'ala yake ba manzanci, sai wanda Allah ta'ala ya zaɓa sai wanda ya abin nan ya fifita shi a cikin bayi shi yake ba wa manzanci Allahu yastafi min al-mala'ikati rusulan wa min an-nas ubangiji shi yake zaɓo manzanni daga cikin mutane daga cikin mala'iku shi yake zaɓo ko manzanni daga cikin mutane ashe kaga manzanci zabin Allah ne zaɓe ne da ubangiji yake yanzu ba wanda yake kawo kansa bai ce a naɗa ni manzo ko a ce ya yi wani aiki tukuru da Allah zai ce kai zo ka cancanci in baka manzanci kamar yadda wasu za su ga cewa ya kamata idan suka yi wani aiki to ubangiji ta'ala ya ba su wata karama akwai wanda za su za su ga cewa to sun dade suna ibada sun dade suna sallah sun dade suna tasbih suna azumi to ya kamata a ce suna da karama don haka in suka rasa karamar kuma sai su shiga wayo addini makarkashiya wanda kuma ba haka bane wannan duk abin da kai na bautar Allah kanka kaiwa ba Allah kaiwa ba kai Allah zai baka ladanka zai biya ka zai ma biya ka fiye da yadda kai na farko kai ba za ka biya ubangiji ba ko me kai masa ba abinda za ka yi ka biya ubangiji bil ɗaya in ya maka na halittar da ya maka da ni'imar da ya maka ba ka ibiyan sa ba to bare ya maka bilabilai to zan haka abinda duk za ka yi sai dai karamcinsa kawai da ramarsa da falalarsa kawai shi ya maka kuma in ya tashi maka dan ya nuna maka shi shi ne sai ya maka wanda ya fi naka lillazina ahsanul husna wanda yake jin larabci ya san mai alhusna alhusna af'alu tafdil ne na alhasana wato lillazina ahsanu wanda suka yi aiki mai kyau suna da sakamako alhusna wato mafi kyau na aikin da suka yi wa ziyada har da matsayi saboda haka ubangiji shi yake zaben wanda ya so ya ba su ya ba shi manzanci amma a rika ganin cewa dan menene ba a aiko wane da wane ba ga matsayinsa ga matsayinsa لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم التي هم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخرية ورحمة ربك وبنجي يجي سكتي لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم me القرآن hana alkur'anin ba za a saukarwa كو wani me yasa sai wannan da muka sani kiwon dabbobi ya shi za a zaɓa ga shugabannin al'umma ba za a ba su shugabancin ba Allah ta'ala ya nuna musu ba haka bane ai a cikin rayuwa ma yanzu suna ganin fifiko a tsakanin wannan ya zama mai kuɗi wancan ya zama mai su suka zaɓa su suka zaɓa ma wannan ya zama mai kuɗi wancan ya zama ko wanda ya zama mai shugabanci wannan ai ba su suka zaɓa wa kansu haka ba in mutum shi ke zaɓa wa kansa haka shi ke na kowa ba zai zaɓa kansa ƙasa ba sai ya zaɓa kansa to amma ubangiji sai ya yi su hawa hawa ya ce ya sanya sashin su ya fi sashi daraja wato matsayi a kun fauka ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليتخذ kun بعضا سخرية sukuriya saboda haka ubangiji shi yake wannan ba aikin mutane ba ne. amma rika cewa to ya za a iya zama manzo kuma duk abin da muke yana yi mali hadar rasul يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيرا أو أو يلقى إليه كنز أو تكون له جنة يأكل منها وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ya yana manzo kuma mu ga yana cin abinci kuma yana tafiya yana tafiya a kasuwanni wato ya kamata in manzo ne ya zama na baya ci baya sha wato zama mala'ika wa qalu laula unzila alayhi malak walau anzalna malakan laqudiya al-amru thumma la yunzarun walau ja'alnahu malakan laja'alnahu rajulan wala labasna alayhim ma yalbisun saura ko da mala'ikan aka aiko za su kuma rikicewa tunda in zai zo zai zo da surar mutum ne za su ce su ba su yadda ba shi mutum ne in kuma ya zo da surar mala'ika ai ba zama la qudiya al-amru thumma la yunzarun ko ko aljani ne ya bayyana ba ka iya tsayawa bare mala'ika to kaga za a yi ta shiga da ne ko dai zo a sura mala'ika su ce so ya za su zauna gaban wannan mala'ika zai mutuwa su ba za su iya ba annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ga mala'ika sau ɗaya sai da ya suma to bare kai dan dan tsugulutu da kai ko ko ko ko aljani baka iya jurewa gani bare ka jurewa mala'ika shi yasa Allah ce da dai ku mala'iku ne sai ai ko ku mala'ika law kana fil ardi mala'ikatun yamshuna law kana yamshuna fil mala'ikatu yamshuna fil ardi mutma'innin la nazzalna alaihim min as-sama'i malakan rasula da mala'iku ne suke tafiya a doron kasa shikenan sai Allah ya aiko musu mala'ika kamar su amma kowa sai aiko masa da irin nashi amma duk da haka kafin ba su fahimci hikimar da ta sa ubangiji yayi haka ba ja basharan minna wahidan nattabi'u inna idhan lafi dalalin wasu'u mutum kwaya daya bayan mutum ne kuma daga cikin mu yake kuma shi kadai wato suna ga matsalolin sun yawa gashi mutum gashi a cikin mu kuma kwaya daya kuma sannan mu bi shi kace in muka yaka mun bace kuma mun zama hukata to shi ne Allah ya ba su martani ce eh da ba hukata ne innal mujrimina fi dalal wa su'ub suna cikin batan dama suna cikin hauka to shi ne Allah ta'ala yake cewa yunazzilul mala'ikata birruhi min amrihi ala man yasha'u min ibadihi yana saukarwa ga wanda ya so ba ga wanda su suka so ba ga wanda ubangiji ya so daga cikin bayansa abinda mala'ikun nan suke faɗa an anzi abinda manzannin nan suke faɗa ko manzan ne yake faɗa an anziru annahu la ilaha illa ana fattaqun cewa ku yi gargadi babu abun bauta da gaskiya sai ni dan haka ni kadai za ku ji tsoro na wato wannan shine jigon abinda aka aiko da dukkanin annabawa da Allah ta'ala ya aiko a doron kasa ya aiko su ne da batun a kakkaɓe bautar wani Allah a bautawa Allah shi kadai a bar fifita umarnin wani Allah akan umarnin Allah duk abin da ya saba wa Allah a bashi a riƙe na Allah wannan shi ne jigon saƙon da Allah ta'ala ya aiko da kowane annabi da shi wala qad ba'athna fi kulli ummatin eh, wala qad ba'athna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa istanibu at kowace al'umma mun aiko mata da manzo manzon ne yana gaya musu cewa an i'budu Allah wacce ribu ku bauta wa Allah ku nisanci abinda duk ake bautawa ba Allah ba wannan shine jigon abinda Allah ta'ala ya aiko da annabawa da su duka sannan Allah ta'ala ya ci gaba da cewa khalaqa samawati wal arda bil haqq ya halitta sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya wato wannan hujjoji ne ubangiji ya ci gaba da zai ci gaba da kawowa don tabbatar da uluhiyarsa waccan ayar da ta gabata tana magana akan gaskiyar annabi sallallahu alaihi wasallam cewa annabi sallallahu alaihi wasallam manzo ne daga Allah kuma wahayi aka yi masa ba kage yake ba kuma Allah ta'ala shi ya zabe shi ya bashi annabcin haka ba ku za ku zabe shi ba bare ku ce wani ya kamata a bawa ba shi ba Allah ta'ala ya zaɓe shi don haka abin da yake ga muku gaskiya ne sannan abin nan da ya zo muku da shi tauhidi ne sannan sai ubangiji kuma ya dawo domin tabbatar da uluhiyarsa cewa shi kadai ne ya cancanta abautawa saboda me saboda shi kadai ne wanda ya yi halitta khalaqa samawati wal arda bil haqq ya halicci sammai da ƙasa bil haqqi da gaskiya ta'ala amma yushrikun ya daukaka Allah ta'ala ya daukaka gabanin abin da suke shirka da shi anan ubangiji yana so nuna musu cewa shi ya cancanci a bauta masa ba waɗannan gumakan da suke bautawa ba ba duk wani abu da ake bautawa Allah ba domin shi ya halicci sammai da ƙasa sammai ɗin nan yana daga cikin manya manyan halittu da kuke gani kuma ku kun tabbatar da cewa gumakan nan da kuke bautawa ko duk wani abu da kuke bauta ba Allah ba ba su suka yi wannan gini na sammai da ƙasa ba Allah shi ya halicce su kuma ɗin nan ku shi ya halicce ku duk wata halitta da kuke gani ubangiji shi ya yi ta ashe wanda ya halitta shi ya kamata a bautawa wato abin abin takaici ne ga wanda ya ni'imta ka kuma ka gode wani wanda ba shi ba shi kuma kana masa mutunci wannan shine abin da yake faruwa ubangiji yana ya muku ni'imomi manya manya daga cikin ni'imomin da ya muku akwai halittar sama da ƙasa wanda manya manyan ni'imomi ne da Allah ta'ala ya wa dan adam ya hore masa abin da yake sama da ƙasa wa sakhara lakum ma fi samawati wa fil ardi jami'an min ubangiji ya hore muku abin da yake sama da abin da yake ƙasa duk dan ku amfana to kuma bayan wannan ni'ima da ya muku da wannan halittu manya manya da ya yi saboda ku kuma ku rika bauta ma wani ba shi shi kuma ku rika masa butulci to ana akwai butulcewa ni'imar ubangiji shi yasa ubangiji sai ya fara da ni'imar da ta fi kowace ita ce ni'imar wahayi ita ce ubangiji ya fara da ita yunazzilul mala'ikata birruhi wannan ita ce ni'imar da ta fi kowace da duk wata ni'imar da za a baka in ka rasa wannan ni'imar ka rasa ni'ima wacce ni'ima ba za ta amfane ka ba bayan ta sai kuma ya kawo wata ni'imar har ila yau daga cikin ni'imomin sa shine khalaqa samawati wal arda bil ni'imar halittar samai da halittar ƙasa to wanda zai yi wannan dan menene za a hada wani da shi wajen bauta mana shi yasa Allah ta'ala yake cewa ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum allazi khalaqakum والذين من قبلكم لعلكم تتقون ya ayyuhan nasu ya ku mutane i'budu rabbakum ku bauta wa ubangijinku me yasa za ku bauta mishi saboda shine ya halicce ku allazi khalaqakum wallazina min qablikum shi ya halicce ku shi ya halicce waɗanda suka suka gabanin ku da ka shi ya cancanta ku bauta afa man yakhluqu kama la yakhluq wanda yanzu zai yi halitta zai zama ɗaya da wanda ba zai yi halitta ba saboda haka ubangiji ta'ala yana hujja a ayoyi da yawa da halittar da yayi akan cewa shi kadai ne ya cancanci a bauta masa hadha khalqullah fa aruni ma za khalaqa allazina min duni bal zalimuna fi dalalin mubin ubangiji ya ce waɗannan duk halittun Allah ne ku nuna mun abinda waɗancan da kuke bautawa suka halitta ashe tunda ba za su iya halittar komai ba bai kamata ku bauta musu ba قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين وبنجي يتشي كبام الأبار أبنا لكي بوتا با الله أروني ماذا خلقوا من الأرض كنونا أدورا أسامي سكة هلتا ما أبنا سكة هلتا ko kuma a'a da su aka haɗu aka halicci sama a wani littafi a wace aya a wani nassi kuka gani ku kawo babu ashe ubangiji da ya halitta shi kadai ya kamata a bautawa kuma bai kamata a hada shi da wani ba shi yasa ubangiji ya fara kawo wannan hujjar domin ta tabbatar da dayantakarsa a uluhiyarsa a na ma la yakhluqu shay'an wa hum yukhluqu za su rika hada Allah da wani wanda bai halicci komai ba shi shine aka halitta saboda haka ashe kenan duk wanda ya yarda cewa Allah shi ya halitta shi ya halicci sama da ƙasa wanda duk waɗanda alkur'ani yake magana da su a lokacin babu mai inkarin haka duk kafiran nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ta da su babu wanda yake inkarin cewa Allah shi ya yi shi shi ya sama shi ya ƙasa ba sa inkarin wannan to tunda har sun yadda shi ya sama shi ya ƙasa dan me za su ɗauko wasu gumaka da su suka sassaka su da su kuma da abin da suke sassaƙawa da Allah ya yi su wallahu khalaqakum wa ma ta'malun da ku da aikin da kuke duk Allah ne ya halicce ku kuma ku zo kuna bauta ma wannan halittar ba Allah ba am khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun am khalaqu as-samawati wal ardi bal la la ce ba daga babu aka yi ku ne akwai wanda ya yi ku ba babu ce ta yi ku ba ba kuma daga babu kuke ba tunda kun yadda ba babu ce don babu ba za ta yi akwai ba akwai kenan wanda ya yi ku to dan menene za ku bauta ma wani shi yasa sai ya rufe ayat da ta'ala amma yushriku Allah ta'ala ya ɗaukaka gabarin abin da suke hada shi da shi don haka dukkan wani abin da za ku hada Allah da shi to ubangiji ya ɗaukaka daga wannan abu to wannan hujja ta farko daga cikin hujjojin da ubangiji zai ci gaba da zayyanawa a cikin wannan sura wanda kuma har ila yau a ciki akwai bayanin ni'imomin Allah da yawa dan adam domin cikin hujjojin kuma akwai bayanin ni'ima duk abin da ubangiji zai amfada zai ambata a cikin ayoyin da za su biyo za su zo nan gaba a cikin wannan sura hujjoji ne akan wahadaniyarsa wahadaniyar uluhiyarsa shi kadai ne ya cancanta abauta masa kar a yarda abauta wani ba shi ba sannan kuma a cikin su akwai bayanin ni'imomin da Allah ya wa dan adam cewa waɗannan abubuwan kuma ni'imomi ne da Allah ta'ala ya halitta wa dan adam don ya more rayuwarsa to tunda Allah ya yi masa wannan ni'imomin bai kamata ya masa butulci ba ya ɗauki haƙƙin sa ya ba mu wani wannan shi yake nuna girman tauhidi wanda shi ne jigon da'awar dukkan wasu annabawa da waɗanda suke bin tafarkin annabawa Shi ne taukira zuwa ga tauhidi domin kaucewa tauhidi shi ne tabarbarewar rayuwa gaba ɗaya babu kuma abin da zai ginu sai akan tauhidi wannan shi ne dalilin da ya yasa da'awar ahlus sunna ake gina ta akan tauhidi da farko at-tauhidu awwalan farko a fara tsantsanta bauta ga Allah kuma wannan da'awa ta tauhidi ba a daina ta ba a lokacin da za a ce an gama yin da'awa tauhidi dan adam yana buƙatar wannan a kowane lokaci duk zamantowar ka ahlus sunna kowane irin um, abin da cika kai da ba a harkar sunna kana buƙata a sanar da kai da tauhidi annabi sallallahu alaihi wasallam har ya bar duniya faɗakar da sa yake akan akan abin da ya shafi tauhidi bai daina ba ayoyin da suka sauka ko da sun zo da batun hukunce hukunci to kuma suna karewa da wani abin da ya shafi tauhidi ko bayanin sifar Allah ko bayanin ikon Allah ko bayanin girman wato azabar Allah ko ni'imarsa wanda kuma wannan duk yana shiga karkashin sanin Allah da sifofinsa ashe kaga alqur'ani har ya gama sauka bai daina batu akan tauhidi ba don haka dukkan wani wanda zai bi tafarkin ma'aiki sallallahu alaihi wa sallama zai zama kiransa akan tauhidi ne ba zai bar magana akan tauhidi babu lokacin da za a bar magana akan tauhidi kuma kada kai ka ji cewa kai yanzu ka fahimci sunna inda ka fahimci inda aka sa gaba kanka ya waye saboda ka daina ma magana tauhidi a'a kada ka zaci cewa magana tauhidi ta taɗaita akan layu da guru da sauransu a'a abubuwa da yawa da dan adam zai iya zamewa ya fada cikin abin da yake akasin tauhidi ne suna da yawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallama yake ta tsawatar da al'ummarsa akan abin da ya shafi shirka musamman ma shirka da take ɓoye kamar abin da ya shafi riya ya ce wannan shine mafi tsoron mafi abin da yake wa al'ummarsa tsoronsa wato abin da riya wanda wani bangare ne wani sofa ne na shirka ashe kaga dan adam yana buƙatar kullum a rika tunatar da shi ana faɗakar da shi akan sha'anin tauhidi don haka ayoyin da zamu karanta gaba ɗaya hujjoji ne akan ɗayatakar ubangiji sannan kuma ni'imomi ne da Allah ta'ala ya lissafa yayi wa ɗan adam wanda za su sa ɗan adam ya zama mai godiya ga Allah a da yaushe mai kokarin ya san me Allah ta'ala yake so dan ya aiwatar ya san kuma menene Allah ta'ala baya so dan ya guje masa a nan za mu dakata sai kuma gobe insha Allah wa sallallahu alaihi wa Masha Allah Allah ya saka wa malam alheri cibiyar addinin musulunci da darul islam wani ke shago mai nan ba aisha shida low shopping complex daura da nan da ba na wunti kasuwar wunti bauchi bauchi state nigeria ita ce jira muku wannan mp3 ga namban wayar mu ga masu bukatar neman mu akan nan namban waya kamar haka sifili takwas sifili shida sifili uku sifili biyu biyu bakwai biyar ga namban a cikin harshen turanci 0 0 twenty-two seventy-five wasu alaikum rahmatullah.